Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da biyu da ɗigo biyar. Sai rediyo amfani na FM da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, da niya da kuma murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu ware Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim ayawa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji har yanzu fa mutane na nan na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu game da ƙarin kuɗi a kasafin kuɗi. Haka kuma ku ji irin nasorin da ake samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda a yankin jihar Ogun da Legas. Sai Salu Garba da zai shigo da shirin sana da rashin tayi akan ba arha. Kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Lahadi shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya sha alwashin ci gaba da yin fito na fito da duk wani mutum ko wata hukuma da ke neman yin makarkashiya mai gwamnatinsa da yake jawabi ga miliyoyin jama'a a wani gangamin da aka yi a birnin istanbul erdogan ya kuma lashe takobin zakulo waɗanda ke da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a watan jiya da kuma duk wata hukumar da ke bayan su erdogan ya yi jawabin ne daga wani mambari mai tsawon mita 60 wanda aka lullube da wata babbar tutar ƙasar da kuma hotunan mutumin da ya kafa turkiyyar mustapha kamal ataturk shugabannin manyan jam'iyyun adawa biyu sun tsaya ganga da shugaba erdogan amma bai gayyaci shugaban jam'iyyar hdp mai ra'ayin kurɗawa ba ranar 15 ga watan yuni ta buɗe ƙofar sulhu a cewar shugaban jam'iyyar republican kamal kılıçdaroğlu wanda ya ƙara da cewa idan za mu iya faɗaɗa wannan to za mu iya gadar mu 'ya'yanmu ƙasar turkiyya shahararriya an dakatar da daukacin 'yan tawagar rasha a gasar kasa da ƙasa ta olympic na nakasassu wanda za a yi a watan satumba a matsayin hukuncin da aka yanke ma ƙasar saboda amfani da kwayoyi masu kara kuzari da 'yan wasan ta suka yi ta yi wanda ya zarce hukuncin rage ma kasar yawan shiga gasar guje-guje da tsalle-tsalle na lokacin bazaran soma wadda ake yi a rio de janeiro kwamitin gasar olympic na ƙasa da kasa ya amince da shigar 'yan wasan rasha 271 a gasar ta rio waɗanda kashi saba'in na yawan 'yan wasan ke ƙasar kenan to amma kwamitin gasar ƙasa da ƙasa na nakasassu ya yi tur yadda 'yan wasan rasha suka yi ta amfani da ƙwayoyin ƙara kuzarin ciki har da lokacin gasar ƙasa da ƙasa ta nakasassu wanda aka yi a soci na ƙasar ta rasha a shekarar da goma sha hudu sannan ta na 'yan wasan rasa shiga gasar da za a yi daga bakwai zuwa sha takwas ga watan satumba wanda ita ma za a yi a rio din To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, 'yan tawayen Siriya sun kawo ƙarshen kama birnin Aleppo mai fama da rikici da sojojin gwamnati suka yi na tsawon makonni uku, wanda hakan wani babban koma baya ne ga sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad. Dakarun 'yan tawayen ciki har da mayakan Leban wanda a da 'yan alka'ida ne shiyar Siriya. sun kutsa cikin yankin da ke hannun sojojin gwamnati suka fatattaki sojojin gwamnati daga kwalejojin soji da sauran wuraren da a da ke hannunsu bangaren yada labarai na hezbollah da ke labaran wanda ke taimaka ma sojojin siriya a yakin shi ma ya amsa cewa 'yan tawayen sun danna cikin unguwannin da ke gabashin aleppo inda mutane kimanin 250 ke zaune Rami Abdulrahman shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya wadda ke da hedkwata a Burtaniya ya ce nasarar da 'yan tawayen suka yi na ɗaya daga cikin nasarori mafiya tasiri da suka taɓa yi a wannan yaƙi na tsawon shekara biyar. Gocewar ƙasa wadda mahaukaciyar guguwa mai suna El ta haddasa ya ta hallaka mutane 38 a yankin gabar zuga da Caribbean a cewar jami'ai a jiya Lahadi. yawancin mace-macen sun auku ne a jihohin veracruz da puebla da ke gabas inda ruwa kamar da bakin kwarya ya mirgino duwatsu da laka daga kan tuddai suka ta binne gidaje tare da toshe hanyoyi guguwar el ta afkawa belize da guatemalan da kuma kudancin mexico a makon jiya da karfin mataki na daya na mahaukaciyar guguwar wadda karfinta ya ta raguwa lokacin da take dosar doron kasa. a halin da ake ciki kuma masu yin hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar mahaukaciyar guguwar da farma kudu maso yammacin mexico tun daga manzalino ta kudu zuwa cabo corrientes a daidai lokacin da guguwar javier ke kadawa bisa tekun pacific shahararriyar 'yar wasar ninkayar amurka kati ladiki ta sake zarce mataki mafi girma da ta kai a wasan a ninkayar mita 400 da aka yi jiya lahadi a gasar olympic da ake yi a rio yar ninkayar mai shekaru 19 da haihuwa ta kai gabar cikin mita wato minti uku da daƙiƙoƙi 56.46 inda ta yi saurin daƙiƙoƙi biyu a kan saurin da ta yi a baya wanda don haka ta samu lambar zinari a wasan bazar sama na shekara ta 2016 ɗin shi ma adam fiti na burtaniya ya kafa tarihi a fannin ninkayar maza na mita 100 inda ya kai gabar labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To ma da labarin buɗe taskan rahotannin da ci gaba da bayyana ra'ayoyin 'yan Najeriya game da batun arin gizo da aka samu a kasafin kuɗi wanda kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya ce yana nan daram ba wani murabus da zai yi. Ga Nasiru Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 'yan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan bukatar hukumar binciken cin hanci da rashawa su fito da gaskiyar takaddamar zargin a gizon kuɗi ko cushe a majalisar wakilai kan kasafin kuɗin Najeriya na bana. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da bangarorin majalisar masu saɓanin ra'ayi kan bayyana ma wannan ke da gaskiya ko wancan ne ba shi da gaskiya. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya ce ba wani laifi da shugabannin majalisar suka aikata kan batun da haka ba zai amsa kiran wasu da suke neman yi murabus ba. I studied law, I've been a legislator. All these periods have never had the word pardon being an offense under any law. Na karanta ka'idar shari'a kuma ni dan majalisa ne, ban san inda aka ce cusa wani abu a kasafin kuɗi laifi bane. Ko yan jarida sai ku je ku bincika. Yakubu Dogara ke magana da manema labaru a fadar shugaban kasa da suke masa tambaya kan wannan takaddamar. Worried over nothing. Why should I be worried? na cikin wata damuwa in ji Dogara, kuma ba ni ne shugaban kwamitin ladautarwa na majalisa ba, bare in faɗi cewa za a hukunta dan majalisa mai wannan zargin Abdulmumin Jibrin ko ko a'a. Dan rajin kare muradun takobin yaƙi da zarmiya daga jam'iyyar apc ya wuci roman baka ya aza alakin kan 'yan majalisar da ya ce suna nuna rashin gaskiya da akan kan kawo illa ga lamuran mulki daga bangaren su yau dan majalisa ya buɗe baki ya ce wai wannan kuɗaɗen da ake warewa su je su yi ayyuka a mazaɓin su wai al'ada ne ni na san ciyaman ne na lokar gamman na fati wanne kuɗi ne suka ɗauka suke zuwa suna yi aiki da su saboda haka mu za mu gaya wa 'yan majalisun nan ko su tsaya su ba da kai haɗin kai a aiki su ba gwamnatin tarayya haɗin kai shine janar muhammadu buhari awa talakan aiki ko ko kuma mai ga mutanen Najeriya cewar yan majalisar nan fa mun zaɓo kwaruru irin katon goron nan wanda yake cikin huga shi katon goron ne amma ka basa shi bai da amfani in ba su ji jan kunnan da muke musu ba wallahi tallahi kowane mazaɓu za mu sa dan majalisa ko sanata wanda duk muka san yana da wannan haƙar ba dakala cin hancin nan da rahe wato za mu sa a kiraye shi a mai kiran ya a mai da shi mazaɓin shi a sake zaɓa wani. Da yake mai da martani dan majalisar tarayya da yi nasara a kotun ɗaukaka kara ta Yola daga bangaren NPDP bayan APC ta kai shi kara Ismaila Mu'azu Hassan Hassan ya ce aikinsu na majalisa suke yi ba tare da bambancin jam'iyya ba. Dan majalisa ba shi da iyaka a game da harkan bajet zai iya gyara shi. Wadda suke kokarin su mai da wannan aiki kamar mummunan aiki ina ganin abu ne kawai na neman bata mutane suna. Mamakin da ake koyon PDP ko ku rika kushe shi kakaki wanda yake dan APC bane ya nuna bakin ku kamar ɗaya ne da shi kakakin dan APC. a ba bakinmu ne ɗaya ba gaskiya ce ta zama ɗaya aikin ɗan majalisa in an kawo budget dole zai dubi budget to kana so mu zama yan amshin shata ne in an kawo budget kawai yadda shugaban ƙasa ya kawo shi shikenan sai mu mayar masa ko kuma yadda yake so sai a mayar masa ai ba haka aikin majalisa yake ba daman shi yasa aka ce check and balance daga batun kotun ɗa'ar ma'aikata kan shari'a shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki zuwa wannan takaddamar ta majalisar wakilai hakan na kawo cikas ga nasarar aikin majalisar dokokin Najeriya ta takwas Nasiru da Maili ga murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Allah karimu gari rahimu shirai dare janna shi yayi rana ya ɗan adam mai wuyan gane hali oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum an yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum an yakan dama wata ran mutum kai ga ke da dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali Lamarin mutum ne yakan firgita ne, lamarin mutum ne yakan gingiga ne, lamarin mutum ne yakan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata nan mutum to ikan da da damun. Haba bin adam mai wuya gane hali, in an yi ruwa, ka ce an yi ruwa,

lajikan dan maraya daga batun kasafin kuɗi sai na saurin da ake samu a yakin da ake yi da 'yan ta'adda a tsakanin jihohin Legas da Ogun kamar yadda kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya shaidawa umm Hassan Umar Tambuwal. Kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya, Brigadier janar rabe Abubakar ya ce an yi kusa samun cikakken zaman lafiya a garuruwan nan da sojoji suka kai hari da ke tsakanin jihohin Lagos da Ogun. janar rabe Abubakar ya furta hakan ne a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. An muna kyautu tsammanin za a samu zaman lafiya a wannan wurin saboda abubuwan da muka yi satin da ya gabana. Kuma yanzu muna nan muna kan abin da ya rage na tabbatar cewa na yan tsaron wasu eh, ainihin ƙara karuwa ba da yake eh, mafi yawancin su eh, an gama da su amma da kuma kamfanin su amma da ake eh, sojoji suna nan tsaye suna nan wurin kuma an maza su domin su bar cewa sun ci gaba da ainihin tabbatar da zama hankali da kwanciyar hankali a wannan yadda ba tare da wasu sun zo 'yan dararu sun tara mutane hankali ba. To ranka daɗe ana iya cewa har yanzu watan dai akwai sauran rina a kaba kenan. Ba wai akwai sauran a kaba ba dole ne a ainihin ta a dole a matakan tsaro domin ka san wannan mutanen yadda suke da ke anin an ba su kashi kuma an ba gare su amma da haka muna tsammanin cewa Allah ta ba za su kara mawalkin dawa wannan wurin ba. sun da abin arziki su an samu da cin yakan ga sauran wa'anda su ganin cewa za su iya hannun tsara kai ba kuma kyale su. A can baya waɗannan 'yan ta'addar suna kai hari suna lalata bututun mai suna kashe mutane suna lalata dukiyoyi. To a yanzu ana iya cewa sun daina kenan? Eh to kan abin da muke samun labarin insha Allah su daina. sun daina da gaske. matakan da ya kamata ɗauka an ɗauka kuma za mu ci gaba ɗaukar dukkan matakai don mu tabbatar cewa da suke ciki an mun samu bayanai kan abubuwan da suke yi don mu tabbatar cewa mun ainihin hana su irin wannan ayyuka da suke na da kuma na dukiyar Najeriya da kuma kashe bayan Allah da basu gari ba. Kamar yanzu zuwa wani lokaci ne ake sa ran kammala wannan aiki kuma a jaye sojoji a wannan yankin. A'a to ai ka san jinya sojoji da an zaman zaman tsaro ya danganta ga halin da ake ciki ba haka ba idan duk wani halin da mu samu kan ciwon zai tara ma mutanen mu hankali to dole a samu zaman tsaro domin su kwanta musu hankali ko su tsara ainihin kare dukiyoyin su da kuma dukiyoyin gwamnati ke wannan wurin da kuma dukiyoyin wanda ba su zo bayan Allah. Abin da muke kenan na wurin ba za a ce ga lokacin za su gama sai dai ga mu lokacin za mu gama sai dai lokacin da ainihin ya kamata mu san cewa ya kamata mu gama da amin zai za mu je amma ba sai ba ai akwai da ainihin sojoji an turke su a nan wannan wurin ana sai ana ce wannan operation operation hawa suna nan kuma eh, operation na wanda suka kunshi eh, sojoji eh, na ruwa na ƙasa na sama da ainihin wasu jami'an tsaro kamar su police da sauran makamancin su kuma muna nan muna ta kokarin fitar da zaman lafiya a wannan yankin. To wani kira ne za ka yi wa jama'ar yankin a halin yanzu? Kira za a yi musu su haɗa kai a samu to muna ƙara kira gare su kara ba da haƙƙi haɗin baya su kai mana bayanai ko bayanai wanda zai zama ah, mai amfani ga ainihin abin da ah, muke na ah, tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal, Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Inda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Assalamu alaikum. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Sa'idu Abdullahi a kanta janar na jihar Neja. Makon jiya ya ƙare da ya mana bayani akan yadda jiharsa za ta yi amfani da nasu kason daga naira biliyan 500 na taimakawa matasan Najeriya da gwamnatin Buhari ta shirya. Yau, mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. A matsayinku na jiha, yau a ce gwamnatin tarayya ta daina ba kowace jiha kuɗi. Mm. Ina Naija ta tsaya. To, uh, abubuwan da muke yi kenan muke lura da shi. To, shi yasa yanzu ga muka komo muka yi tunani. Ainihin abubuwan da muke samu na haraji yanzu an sa kwamiti su ƙara bincikawa wasu abubuwa wanda yake ba gaskiya ba ne a duba su, wasu kuɗaɗe wanda yake dama ba a damu da su ba yanzu duka ne kowa ya kawo su a asusun gwamnati. Kamar yadda kowa zai shine muke it comes to maganan gada muke na single treasury account. da kowa yana samun kuɗin shi shine yake samun kuɗi ya kashe abin da yake so ya kashe sannan kuma ɗan ƙaramin da muke samu daga gwamnatin tarayya ya kuma ce a yi masu wani abu to yanzu duk wani ƙungiya duk wani ma'aikata duk wani abin da ke samun kuɗi dole ne ya zo asusun jiha a duba a gani menene kuke so ma tukun in ma abin da ka kawo din ya fi karhin abin da kake so sai a duba daga wani fanni ma sai a ƙara maka in kuma abin da ka kawo hakan ga ya fi karfin abin da kake so kingin abin da kake so a baka kingin kuma a ɗauka a kai wani waje saboda jiha ta ci gaba to abin da muke ciki kenan duk wasu west haka nan wasu batanci da ake da kuɗin gwamnati da sauransu duk za su zo su kau sannan kuma za ka duba ka gani wasu abubuwan da ake samun kuɗin gwamnati din kamar ka je kotu ka a ce za ka anshi declaration of age ne ka a rubuta maka naira biyu to za ka gani ko kuɗin da za ka ba wanda zai rubuta abin za ka ba shi wajen ɗari biyu ko ɗari uku amma shi sai ya zo ya rubuta ɗari biyu to duk irin wa'annan abubuwa an sa kwamiti duk ya duba su abu a kawo su daidai da yanayin zamani saboda yanzu muke buƙatan kuɗi saboda a yi jama'a aiki kuma dole ne kowa ya san abin da ke faruwa saboda akwai alkawari da aka yi kuma dole a cika alkawari ma jama'a Niger saboda ci gaban ƙasa da kuma baya ta kyau. To amma kuma ina son na ji takamaimai musamman ma don amfanin masu sauraron mu da kuma taimaka ma mutane da suke son su tashi su nemi nasu kamar wakar shata. Kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku nemi na ku gama kowane gumi na yake ce. Akwai hanyoyi da ku ƙara yanzu da za ku harzuka mutane kowa ya tashi ya nemi gumin shi. To, ka san su sha'aninmu na naija yanayi duka gaba ɗaya ba zai wuce aikin noma ba to shi yasa ainihin noman rani duka dam dam da muke da su shiyoyin kwantagura da sauran wajaje duka za a gyara su saboda mutane su samu abin da za su yi na noman rani su yi noman rani kaga in suna noman rani damana da rani duk suna ciki dam dam na za su yi amfani da shi suna ci abin da za su yi su sayar su maci ci da iyalinsu banda wannan muna so kuma duka kamar wanga kungiyoyi da ake yi da kuma mutane small scale nan wanda yake ya kawo ah, plans da zai na shanin ci gaba na kasuwanci shi ma ya kamata a taimaka mashi maybe za ka gani yana da hazaka abin da kawai ke matsala gare shi shine dan kuɗi kaɗan wanda yake zai amfani da shi ya sayi ko kuma ya juya wani shine kawai matsalan shi to nan da muke gani suna da hazaka kuma kuɗi kaɗan suke da shi da sauransu gwamnati za ta taimaka musu shine amfanin tallafi da gwamnati za ta kawo na daga tarayya mu kuma mu zama mu yi ankorin din shi daga nan a ci gaba a ba jama'a saboda kowa don in kowa ya dogara da kanshi in kowa yana da abin yi matsaloli duk za su kawo ko kuma za su ragu in mutane suna da abin yi wanda yake zai ci abinci da shi ya abin ga ba ruwan shi da wasu abubuwa da ke faru a gobe amma in mutum yau ya tashi bai ma san abin da zai ci ba bai ma san aikin da zai yi ba bai sai kaga matsaloli sun yawa da eh, da sauransu so gwamnati ta lura da wannan muna so mu rage wannan aikin banza din da kuma zaman banza mutane su samu abin yi saboda a samu zaman lafiya da kuma ƙarin yalwantar arziki idan na tuna da neja na neja yawancin ƙasar Neja ƙasar shinkafa ce. Mm, gaskiya ne. Banda shinkafa kuma sai doya. Na'am. Eh? Haka ne. To, kuna da waɗannan abubuwa guda biyu. Mm. Da wurare kalilan ne a arewacin Najeriya. Eh. Suka za su fi ku. Gaskiya ne. to ina kun hankalin gwamnati ya koma kan waɗannan ana noma wannan son ji ne shin kuna iya ce da kasar gaba daya in Allah ya so magana ka gaskiya ne Malam Salisu wato magana ga da muke yi mutane ma gaba daya ba ma gwamnati ba in ka duba inda ake noman shinkafa yanzu kowa ya tashi tsaye ni kaina na shiga shoyin ba dagi da su naga abubuwan casan shinkafa kala kala mutane na sauwa so da in sun yi shinkafa nan su cashe da kansu su sa ta a jikka su yi bagin din kamar kaso caroline so mutane da yawa sun tashi tsaye to me yasa wannan abu ya faru saboda wahalhalu da mutane ke ciki yanzu mutane sun sa ah, to ya ma za mu tsaya ne mu ce muna kwangila ina kwangilan yake ina kuɗin za a bada kwangila bancin ga mu da aiki nan da mu ga shi ga gidanka nan bayan gidanka ga za ka nuna shinkawa da na abubuwa duk an basu saboda me sai a je a samu kwangila aikin banza a je a yi menene to yanzu duk babu su tunda babu wa'in ayyuka din to mu dawo abin da yake dama shine dahir saboda haka kowa yanzu ga ya dawo ya kuma koma abubuwan nan da ya saba yi da ya san cewa yanzu su ne muhimmanci akwai wayanda suka sai injunan shinkafa da na wanda shinkafa kala kala ga sunan da wannan zai nuna maka cewa mutane sun dawo da ka ba da lokaci kalilan insha Allah ba ma abin da za mu ci ba sai an kai waje in Allah ya so shi ma wannan gumi ne yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna hayya ban kafara ba ya fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce yara gumi na yaro ne kuɗi ka ji daɗi yau wani kira za ka yi ma matasan neja a kan su tashi su tanada ma kansu e, to um, lalle kiran da zan yi ma matasa shine yanzu dai sun san abin da ke ciki yanzu komi ya canza kuɗi da ake samu yanzu yanzu babu su shi ya sa ma mai girma gona yanzu za ka gani inda ake interlocking gami na wani lokaci ya yiwo ne saboda matasa da ke zaune ba su aikin komi saboda a koya musu wannan aiki sannan kuma su samu abin yi a maimakon zaman banza a lokacin da suke wa'annan aiki za su samu abin yi za su samu abin da za su ci za su kuma iya wannan aiki ko ba wanga aiki din zuwa gaba kaga su ma kansu sun koyi wannan aiki za su iya ci gaba da shi to saboda haka ina kira ga dukkan matasa su koyi abin yi su koyi sana'an yi kuma Allah ya so in suka eh, biyo ta sha'anin aikin gwamnati da true small scale industries uh, enterprise ah, abin gamu za a taimaka masu to maimakon ka zauna kawai wanga ya zo ya ce ka ce ya baka naira goma wanga ya zo ya ce ka bashi abin nan to ina ganin wannan lokaci ya wuce ka samu abin yi in ma taimaka maka za a yi a taimaka maka sai kai ma ka dogara ga shi dogara gare ka kai ma za ka taimaki wani sannan kuma Niger za ta alfahari da kai sannan arzikin kasa zai zai yalwanta to tunda ka ka ce matasa su tashi na'am su su yi sana'a na'am sana'o'i nawa gwamnatin Niger na'am ta ƙirƙiro da za ta tsaya ta ce je a matasa su zo a koya masu. E to, Malam Salisu wato, za ka duba yawancin sana'o'in ma na nan, mu dai inda muka hito ne da kamar yadda na gaya maka ne, ibin a gwaunance hakan ga saboda abubuwan da muke da mun batta da shi saboda ana zuwa Abuja ana karɓo kuɗin gwamnati kawai na wanda ake rabawa. ainihin abubuwan da muke yi da mu manta da shi saboda haka sana'o'in da muka san su wanda ke birkila wayanda ke ayyukan hannu wayanda ke duk wasu sun bashi an zo kawai an koma ana siyasa ana bin a samu kwangila ana so a abin to dole wayanga abubuwa ba su yiwa an san ku da tukwane irin na eh, Hajiya Kwali. Hajiya Ladi Kwali. To, duk ina suke yanzu? <laughs> Duk suna da dole a koma wajen su, tunda da dama an iya su, dole a koma. Ai nake gaya maka aka ce wuya ka sa a duba baya. to saboda haka na yanzu inda muka shiga ciki kowa ya kamata ya koma ya duba rutu din shi can da suka iya tukwane dole su koma wa'in masu noman shinkafa dole su koma masu noman gero shiyoyin babban rami da sauransu zaka in ka duba an kara abin ibin sha bota ma ainihin wanga man kwara dinga eh, man kaɗe his excellence ya ji ya buɗe wannan ashiyoyin tun gamawa saboda in sun akwai wanda za su koya masu yadda za a tace shi wanda har ma za su iya kaiwa kasashen waje to ina ganin kowa yanzu ya kamata ya in zo da abin yi gwamnati a shirye yake ta taimaka mashi saboda kowa ya samu abin yi kuma gwamnati ta samu zaman lafiya mutane kowa ya zauna lafiya don sai da kana da abin da zaka ci kowa zai zauna lafiya in babu abinci yau za ga rikici ma yau na gobe daban yau na yau daban kai kake rike da kuɗin jiha akwai wata shawara da zaka ba mahukuntan neja Eh, to na taimak musamman shi gwamna eh. ya kamata ya ƙara yi eh, to um, haɓaka tattalin arzikin jihar eh, aiki na na ajiya ne kuma mu ba da shawara yadda ya kamata gona ya yi nashi budget budget kuma house of assembly in sun sa hannu kaga dole ne a bi a kashe yanzu ba sa hannu ba an sa hannu to amma in aka sa hannu ka san kudaden da za su zo ciki abubuwan da za mu samu daga gwamnati tarayya da wanda za mu samu a kudaden shiga yanzu duk sun ja baya to dole ne mu a ganin mu dole ne mu damu saboda in ba mu samu kuɗi ba bayan da za a yi a cika wa'annan buri to dole ne harkoki wanda yake ma da mun bar su kamar yadda na gaya maka da akwai ma'aikatu da yawa da ke karban kuɗaɗen gwamnati kawai dai sai dai su kashe su kawai kuma wa'annan ma'aikatu ɗin ga sunan an yi su a budget kuma za a biya albashinsu za a biya kuɗaɗen gudanarwansu da sauran amma kuɗin da suke samu na shiga sai kaga suna kashewa abinsu. su to gwamnati yanzu ta ce ba ta yi da wannan ba in ka samu kuɗin shiga dole ne ka kawo shi asusun jiha a gani abin da za a yi da shi a duba a gani meye budget ɗinka meye eh, ainihin ka abin da za su samu meye ayyukan da za a yi maka a ɗibi kuɗin nan cikin baitul mali a yi maka ina ganin shi ne ya kamata a dage a yi saboda mu samu maslaha to mun gode da waɗannan bayanai masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sa'idu Abdullahi a kantar janar na jihar Nejan Najeriya da da Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi ya kashe To a gaida Salo Garba, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar game. Murya Amurka isa min sakon ga nau ga jama'a 'yan Najeriya musulmi da Kirista wa Allah mu tsoron Allah duka 'yan arewa wallahi ba mu da kishin ƙasanmu kuma duk wanda in wasu suna ga iza ku wa janar muhammadu buhari zagon ƙasa to wallahi janar muhammadu buhari allah na tare da shi ni mai suna malam adamu daga jada jihar adamawa mun ji gwamnan mu na adamawa yana faɗi cewa ya biya ma'aikata albashinsu na wata-wata na wata uku ko hudu gwamna kai shugaba ne ya kamata ka dinga faɗan gaskiya ma'aikatan kiwon lafiya suna binka albashi na wata shida ka bada na wata biyu kashe kuma ka bada na wata hudu na wata biyu ka bayar malaman makaranta suna binka albashi na wata biyar ka bada na wata ɗaya. to da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice a wannan makon da ya gabata ta takaddamar shugabanci ta bullo a kungiyar nan mai tsatsauran ra'ayi ta Boko Haram wadda ke Najeriya al'amarin da wasu ke ganin alama ce cewa ƙarshen kungiyar ya fazo. Shahararriyar 'yar wasar ninkayar Amurka Kati Ledki ta sake zarce matakin mafi girma da ta kai a wasan. a ninkayar mita 400 da aka yi jiya lahadi a gasar olympic da ake yi a rio yar ninkayar mai shekaru 19 da haihuwa ta kai gabar cikin mita 3 da daƙiƙoƙi 56.46 inda ta yi saurin daƙiƙoƙi biyu a kan saurin da ta yi a baya wanda don haka ta samu lambar zinari a wasan bazarar sama na shekara ta 2016 ɗin shi ma adam fete na burtaniya ya kafa tarihi a fannin ninkayar maza da na mita 100 inda ya kai gabar cikin minti 40 madalla dakata a nan da takaitattun labaran mu karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa anan nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da taimaka min domin gabatar da shirin da cubahiro jodone da solomon abu sai injiniyan mu wanda ya taimaka wato jonah cummins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima fito su abokan aikinmu da wani sabon shirin.